magagin halittar mu mamallakin mu wanda shi yake gudanar da lamarin mu yau da kullum shi kada ya cancanta abota masa muna masa godiya yau ma ya ba mu dama za mu ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke gabatar da shi a wannan masallacin mai farka masallacin umar ibn abdulaziz da ke tsohuwar gra a cikin garin bauchi yau shine wuni na 22 a cikin watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina 1447 kuma zai zama 11 ga watan 3 2026 a kirgin miladiya muna roƙon Allah madaukakin sarki ya datar da mu da karban ayyukanmu da muke a cikin waɗannan kwanaki masu girma Allah madaukakin sarki ya datar da mu faɗan daidai kuma ba mu ikon aiki da daidai duk abin da muke yi kuma Allah ya sa domin sa muke muna nan a cikin surar nan mai albarka suratu maryam a jiya muna tafsirin ayoyi na goma sha ɗaya da sha shi goma da sha ɗaya sai lokaci ya kure mana insha Allah za mu tashi kan waɗannan ayoyi aya ta goma da ta sha ɗaya a cikin suratu maryam na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم annabi zakariya alaihi salam da samun ɗa a lokacin kuma sai mamaki ya kama shi shi fa yake roƙa a bashi amma lokacin da aka ce za a bashi kuma sai ya cika da mamaki wai ta yaya nema tukuna sai ke tuno halin kansa da halin iyalinsa shi dai ya tsufa girma ya kama shi da kuma matarsa ba aihuwa take ba ta yaya ne wannan ɗan zai zo baya musu Allah madaukakin sarki zai yi da yana musun Allah zai yi da bai roƙi illa ba amma saboda girman wannan abin ne abu ne da ya saba wa al'ada to mamaki yasa annabi zakariya alaihi salam yake yake mamaki to bayan an tabbatar masa da samuwar wannan abin ma'ana wannan abin Allah madaukakin sarki ya riga ya hukunta shi kuma abu ne mai sauki a wajen Allah har Allah madaukakin sarki buga masa misali da samar da shi da yi ai da babu shi aka samar da shi to wanda ya samar da shi da babu shi sai ya kasa samar masa da ɗa ta annabi zakariya alaihi salam saboda gaggawar irin sa dan adam sai ya nemi a nuna masa wani abin da zai zama alama na cewa ba yanzu abin da ake masa albishir din nan ya nuna ya ga tabbas baya kokwanto amma yana so ya samu nutsuwar zuciya da tabbatar da cewa wannan abin ya faru ne Allah madaukakin sarki ya yace qala rabbi ja'al li aya sai yace ya Allah ka sanya min wata alama wanda za ta zama alama ce da take nuna cewa wannan abin da ka kai min albishir da shi to ya zo ne Allah ce qala aya ka Allah su tukallima an-nasa salasa layalin sawiya alamar da za a nuna maka ne ba za ka iya magana da mutane ba har kwana uku sawiyan kuma kana da lafiyar ka kallon kai ba kurma ba kai ba bebe ba amma za ka kasa magana da mutane wannan duk lokacin da ka ga wannan to alama ce ta cewa wasu malamai suka ce ciki ya samu matarka in ka ga wannan to ciki ya samu Allah madaukakin sarki ce safar da ala qaumin min mihrab fa auha ilaihim an sabbihu bukratan wa ashiya a lokacin annabi zakariya alaihi salam ya fito daga kebantaccen wajensa da yake bauta ba Allah madaukakin sarki da shi al-mihrab yayi ishara ga mutanansa su rinka tasbihin Allah safiya da barci wato abin ya faru kamar da Allah madaukakin sarki yace zai kasa magana mu da mutane to ya kasa bal ayatu da Allah tukallima an-nasa thalathata ayyamin illa ramza wa rabbaka katiran wasabbih bil ashi wal ikra domin dama Allah madaukakin sarki ya ce idan har ka kasa yin magana ba abin da zaka iya sai dai ishara to in ka ga wannan to ka ringa ambaton ubangijinka ka riga tasbihi safiya da barci bayan fa an ce ba zai iya magana ba amma kuma sai aka ce ci gaba da ambaton Allah yana tasbihi abin da ke nuna magana da mutane ne Allah madaukakin sarki rike masa ba zai iya yi ba amma yana girmama Allah yana ambaton Allah yana tasbihi duk abin da baki na yi domin an ce ya ambaci Allah ya yi tasbihi safiya da maraice amma kuma an ce ba zai iya magana da mutane ba wannan yake nuna magana da mutane ne ba zai iya yi ba amma kuma zai gana da ubangijinsa to shine anan Allah madaukakin sarki ke fa'auha ilaihim an sabbihu bukratan wa ashiya an umarce shi yayi tasbihi sannan kuma shi sai ya umarci mutanen su ringa tasbihi a nan akwai abin da zai nuna maka wato tsayawar mutanen kirki akan aikin Allah cikin malamai akwai waɗanda suka ce ya saba ya umarce su da sallah da safe ya umarce su da sallah da maraice to yanzu ya kasa magana da su shine sai yake musu isha kamar yadda muka faɗa karatun jiya wasu malamai suka ce rubutawa yayi sai su ga abin da yake nufi wasu suka ce ishara yake ya saba musu umarni da sallah yanzu kuma ba zai iya yin magana ba sai zo ke musu ishara wannan zai nuna maka tsayawar mutanen Allah akan kira zuwa ga Allah duk da yanzu ba zai iya magana ba mu hakura yana cikin wannan yanayin da ba zai iya magana da su ba amma ya nemi wata hanya da zai rinka isar musu da sakon Allah madaukakin sarki abin da zai nuna maka annabawa ba su da wata muhimma ba su da wani aiki da ya ka umarnin mutane da kyakkyawa da kuma hana su gabar gungura shine aikin na annabawan Allah madaukakin sarki suka zo yi mafi girma su umarci mutane da kyakkyawa su hana su gabar mummuna fa auha ilaihim an sabbihu bukratan wa ashiya yayi musu ishara da sunan ga ambatan Allah madaukakin sarki safiya da barci wannan kuma yana da cikin abin da ke nuna muhimmancin azkarus sabahi wal masa wato yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya karantar a rinka ambaton Allah da safi a rinka ambaton Allah da yamma a matsayinka na musulmi kar yi sakaci da wannan zikirorin domin ka za a ce ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama aka fara umarni bai rinka yin zikirin safa da na yamma ba ga annabi zakariya Allah madaukakin sarki ya gaya masa قال آية ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح قال tasbihi تسبيه Allah. bil'ashi wal inkar kai da yamma kai da safe wannan yana daga cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam baya bari da safe manzon Allah sai zikirin sa na safe da yamma kuma sai ya zikirin sa na yamma kuma yana daga cikin abin da Allah madaukakin sarki ke ba mutum kariya in dai ya rike ambaton Allah tabaraka wa ta'ala duk inda aka ce maka ga zikirin da annabi yake kai rike ba ka da abin da zaka yi da kai wannan ba abin da zai baka kariya kamar wannan abin da zaka rike na zikirin da aka samu daga annabi Muhammad sallallahu alaihi amfaninsa ya fi ɗan sanda ya fi soja kuma bayi domin wannan kariya ce ta musamman daga Allah madaukakin sai shi abin da kake gani da baka gani al-imam al-qurtubi rahimahullah yana da labarin kansa Ya ce zikirin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya karanta idan za ka sauka a wani wuri ka yi zikiri ya ce tun da ya karanta bai taba bari ba duk inda ne sauka to sai yawon da ya ce ranar sai manta bai ba ya ce wallah yana zaune kawai shi kuna mata su ciki shi ya ce ban taba bari ba ran da na bari kuma allah maɗaukakin sarki ya gwada mun ishara abin da zai nuna maka irin kariya da allah maɗaukakin sarki ke ba mutanen da suke ambatan allah safiya da malici mu rike zikirin Allah zikirin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya koyar annabi bai taɓa barin zikiri ba ko yaushe a cikin zikiri ne wanda nana Aisha ta faɗa kana yadhkuru Allah bi kulli ahyadi ko yaushe annabi ambatan Allah yake to manzon Allah yana ambatan Allah kullum yana roƙon Allah ke tsare shi kullum sai kuma ka zauna sakaka baka zikirin Allah baka ambatan Allah shi ba shi ne Allah ya sauka masa wallahu ya ka minan nasu Allah shi zai kiyaye ka daga mutane kai ko abin gidan zuwa garin ku ba ce za a kiyaye ka ba ba shi lanta amma shi Allah ya saukar masa da wallahu ya ka minan nasu to idan kana ambatan Allah madaukakin sarki mala'ikun da Allah ya sa suke kiyaye mutane za su kiyaye ka daga dukkan abin da kake so da wanda kake gari da wanda ba ka kai. lahu mu'aqibatu min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah akwai wasu mala'iku da Allah madaukakin sarki yasa kowane bawa gabansa da bayansa suna kiyayewa mutum to sai abin da Allah yake su kiyaye za su kiyaye wanda Allah bai musu umarni ba sai ce yahfazunahu min amrillah sai sun samu umarni daga Allah madaukakin sarki idan baka ambaci Allah ba ka zama saka ka ba ka ambacin Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ba zai musu umarni su ba kariyar ba da haka wannan yake nuna mana yadda annabawan Allah suke a akan ambatan Allah madaukakin sarki ya yana yakun da kitaba da kowa وآتيناه الحكم قويا sarki a cikin waɗannan ayoyi yana gaya mana an riga an samu ya haya yanzu Allah maɗaukakin sarki ya arzuta annabi zakariya da da haka ce ya yahya ya kai yahya kudin kitabu bi kuwa rike wannan littafi bi kuwatin da ƙarfi rike shi da gaske wa atina kuma mun ba shi ilimi sabiyan tun yana karami wa hanana min ladunna wa zakatan kuma mun bashi tausayi daga gare mu wa zakatan da kuma tsarki wa kana taqiyan kuma ya zama mai tsare dokokin Allah wa barran bi walidayhi kuma mai kyautatawa ne ga iyayensa wa lam yakun jabbaran bai zama bai girman kai ba asiyan mai saba wa Allah wa salamun alaihi kuma aminci ya tabbata gare shi yau maulida ranar da aka haife shi wa mai mutu da ranar da zai mutu wa ba'an su hayyan da kuma ranar da za a tashe shi yana rayayye nan, Allah madaukakin sarki yana gaya mana cewa wato an riga an ba da annabi zakariya dan da aka yi masa alƙawari da Ga shi ma har Allah madaukakin sarki yana magana da shi kai tsaye ya yahya khudil kitabu bi kowa. ya kai annabin Allah yahya yanzu Allah madaukakin sarki ya riga ya bada annabi zakariya dan da aka masa albishir da shi har ma an sanar da shi littafi kuma ana umartarsa da ya riko da wannan littafi da haka yace kudul kitabu bi kuwa ka riki wannan littafi gam kada kai wasa da shi rike littafi yana nufin wato rike shi na zahiri da ma'ana a tsaya a karanta shi a fahimce shi kuma ya aiki da shi a kira mutane zuwa ga aiki da shi domin ba kuma ta bada ma yana daga cikin abin da annabi zakariya yi ba ya nemi Allah madaukakin sarki ya bashi da fa habli min ladunka waliyan yarithuni wa yarithu min ali yaqub waj'alhu rabbi radiya yana so ya gadon irin aikin da yake yi shi a matsayinsa na annabin Allah kuma malami a cikin banu Isra'ila domin wasu malamai suna cewa shine ra'sul ahbab dukkan malamai na banu isra'ila a zamaninsa to shi ne shugaban malama domin a cikin banu isra'ila shi ka iya samun cewa annabi ba zai bane a lokaci da ta yi samun annabawa da yawa a lokaci da to amma suna cewa duk lokacin a zamaninsa shi ne shugabansu to wannan abin da yake na shugabancin malanta da kira zuwa ga addinin Allah madaukakin sarki yake so ya samu wani da wanda zai masa tarbiyya irin tarbiyyar da za ta sa ya tsare wannan abin da shi Allah madaukakin sarki ya ba shi damar tsarewa to don haka aikin da ake so ya yi aikin babba ne ba zai yiwu kuma yi wannan aikin ba sha rike littafin da gaske ba zai yiwu ka jagoranci mutane akan shirya ba dole sai kai ma ka zama kana kan shirya ba zai yiwu ka umarci mutane ka hana mutane barci kuma ka rika gyangyadi ba ba zai yiwu ba da an ga kana yin abin da ka hana sai a ce to kai kai da kace kana ai kuma ya muku danka ne ba haushe yake cewa mai dokar banci yana gangadi to dan haka Allah madaukakin sarki yake kiran annabi haya yace ya ku khudhil kitabu bi quwwa ka rike wannan littafin da kuwatin da karfi a yawan malamai wasu ma suka ce ijma'i ne littafi anan ana nufin at-taura a taura ake umartan annabi ya haya alaihi salam ya yi riko da ita littafin da Allah madaukakin sarki ya ba wa wato annabi Musa domin annabawa da yawa daga cikin banu Isra'ila kamar yadda Allah ce ya hukumu bi annabiyun alladhina aslamu lil ladina hadu war rabbaniyun wal ahbab da yawa daga cikin annabawan banu Isra'ila sun yi ta aiki da at-taurani ba wani sabon littafi ake basu ba insha Allah suka ce nan ana umartan da ya yi riko da at ya tsaya ya karanta ta fahimce ta ya yi aiki da ita kuma ya kira mutane akan aiki da ita Allah ya ce wa ake lahul hukuma sabiyyar mun ba shi wato alhukum malamai sun sha bambam wajen mai ake nufi da alhukum ana Allah ya ce ya ba shi alhukum sabiyyar tun yana karni wasu cikin malamai suka ce alhukumu anan al'ilmi bi ahsanihi wato ilimi na sanin littafin wal amalu bihi da kuma aiki dashi wato Allah madaukakin sarki ya hore wa annabi ya ilimin littafi littafin at-taura da hukunce hukunce da yake cikin sa duka Allah madaukakin sarki ya hore wa annabi ya tun yana dan garbi wasu malamai suka ce al-hukma anan annubuwa an ba shi annabtaka tun yana garbi wasu suka ce al-hukma al-aqlu hankali Allah madaukakin sarki bashi tun yana dan karami tun yana karami Allah madaukakin bashi shi al'aql wato hankalin da zai rinka hango abubuwa abin da ya kai malamai zuwa ga wannan shine shin zai yiwu a ba shi annabtaka kuma yana dan kankani domin as-sabiyu dan kankanin yaro ya ce masa asabiyu yaya za a yi a ba shi annabtaka tun yana dan kankani me ma'anan annabtaka da irin girman da yake cike da nauyace-nauyacen da yake cikin annabtaka zai yi wa ba ƙaramin yaro al'allama ibn ashur rahimahullah yana cewa gaskiya da wuya da wuya a ce a iya ba shi annabtaka ko su biyu yana ƙaramin jariri ba zai yi ba saboda haka annabtaka abu ne wanda yake mai nauyi ba zai yi wa a ce a ɗan ƙaramin yaro a ba shi ba za mu ga cewa lokacin da Allah madaukakin sarki ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallama sai da yake masa ya shiri na musamman saboda aikin babba ne ya ayyuhal muddathir ya ayyuhal muzammil qum al-layla illa qalila inna sanulqi alayka qawlan thaqila ya kai wannan mai lulluba da mayafi qum al-layla يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا إن لك في النهار سبحا طويلا wannan ta ga Allah madaukakin sarki cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kai wanda ya lulluɓa da mayafi ka yi tsayuwar dare in ba ɗan kadan ba ma'ana ka sallaci dare gaba ɗaya sai dan kadan ka bari ka sallaci rabin ko kuma ka ɗan rage kaɗan a cikin rabin zid alayhi ko kaɗan ƙara a kan wa rattil ƙur'anin tartila ɗauki wannan alƙur'anin ka rinka karanta shi karantawa domin in na alayka qawlan alaika tartila saboda za mu aiko masa da magana wanda take mai nauyi to sai wasu malaman suna ganin ba zai yiwu a ce a turo shi alhali kuma yana jariri yana karami ba da haka suka ce ba annabtaka aka bashi yana karami ba a ilimi ne na sanin littafi to shi kansa ilimin sanin littafi din da aiki da shi abun jariri ai shi ba wani abu ne wanda shibhu mustahil ta ina yaro kankani jariri zai iya fahimtar abin da ke cikin littafi batun lahari aiki da shi amma dai malamai sun haɗu akan cewa annabi ya haya Allah matsaukakin sarki ya ba shi annabtaka tun kafin shekarun da aka saba ba da annabtaka domin galibi annabawa sai sun kai shekara arba'in ake ba su annabtaka kamar yadda aka aiko annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama sai da manzan allah sallallahu alaihi wa sallama ya kai shekara arba'in a haihuwa sannan allah maɗaukakin sarki ya aiko shi to da yawa cikin malaman ko ka iya cewa ijma'i sun ce an ba shi annabtaka ne tun kafin shi wannan shekaru al'allama ibn ashir yace la saboda yanayin zuruf yanayin abubuwan da zai fuskanta yasa Allah madaukakin sarki masa wannan gatar saboda zai zai bar duniya da wuri a cikin shekarun wato samartaka zai bar duniya domin annabi ya yana daga cikin annabawan da banu Isra'ila suka kashe su suka ce bai doguwar rayuwa ba da Allah shi yasa Allah madaukakin sarki yayi masa wato ya bashi annabtakar da wuri saboda isar da sako kuma a cikin Allah madaukakin sarki cikin bayansa ba har annabawa ma ba sai annabawa ba a cikin mutane ma malamai da masu da'awa za su ga Allah madaukakin sarki wani na musu haka wani in ka duba rayuwarsa ka ga irin rayuwar da yayi yar kadan shekarun baya amma an ga aikin da yayi ka san cewa Allah madaukakin sarki ya sanya albarka a cikin rayuwar ne saboda ya isar da sako cikin lokaci saboda ba shi da dogon rayuwa da Allah ya ba masa da yawa daga cikin malaman musulunci waɗanda suke da karancin shekaru suke karancin rayuwa amma an ka duba aikin da suke zaka ga wani al-imam an-nawawi rahimahullah malamai suna cewa idan ka ce littattafan da ya rubuta a ce tunda aka haife shi daga ranar da aka haife shi ya fara rubuta littafi sai ce sai ka yi mamakin ya aka yi rubuta waɗannan littattafan a shekarun da ya rayuwa saboda yawan littattafan da to haka za ka ga wasu malamai Allah ba ɗaukakin sarki ya sanyawa abubuwan da suke a cikin shekaru suke taba baki ya aka suke wannan aiki to suka ce Allah shi yasa Allah ba ɗaukakin sarki ba shi annabtakar da wuri saboda isar da wannan wannan sako wa atainahu al-hukma sabiyan maka bashi ilimi da sanin littafi da aiki da shi tun yana karami sai Allah ce wa hananan min laduna wa zakata bayan mun ba shi sanin littafi har yanzu kuma mun ba shi hanan alhanan wasu malamai suka ce arrahmatu wato jin kai da tausayi daga wajenmu wasu suka ce alhanan almahabba muka sanya masa soyayya wato Allah madaukakin sarki yana son sa wasu suka ce ta'ziman girmamawa ah, da yawa cikin malaman tafsiri sun fi karkata zuwa ga cewa alhanan ma'anansa ar-rahmatu to sai suka kasu kashi biyu wasu suka ce a wannan rahmat tana komawa zuwa ga wato abin da aka bashi ne na irin gudun gudunmawar da Allah madaukake yayi masa wato Allah yana tausaya masa bayan Allah madaukakin sarki ya bashi ilimi tun yana karami kuma Allah ya sanya tausayinsa gare shi wa zakatan kuma Allah madaukakin sarki ya sanya masa tsarki wa kana taqiyyan kuma ya zama mutum kirki mai tsari dokokin Allah tabaraka wa ta'ala wasu suka ce hananan dinnan yana komawa zuwa ga shi annabi hayani Allah madaukakin sarki ya sanya shi hananan mai tausayin duk wanda ya mu'amalanta shi a ƙashin kansa Allah madaukakin sarki ya sanya masa tausayi dan ya isar da sakon Allah tabaraka wa ta'ala ka san wanda yake jin tausayin mutane to zai fi musu nasiha mai kyau idan aka je kana idan aka ci kana tausayin mutane to duk abin da ka gani mai kyau za ka kokari ka kawo saboda kana tausayin su haka nan duk abin da ka ga sharri ne za ka kokari ka kautar musu da shi in kana da iko ko ka gaya musu su kauce masa saboda tausayin su da kake ji da suka ce Allah madaukakin safiya ya sanya tausayi a cikin zuciyar annabi Hayya alaihi salam ga sa kuma bayan haka Allah madaukakin sarki su banta shi da attaqi ka ka da taqiyya mutum ne mai tsare dokokin Allah tabaraka ta'ala wato annabi Yahya ya sami yabo daga ubangijinsa bayan baiwawaki da ya masa kala-kala kuma allah maɗaukakin sarki su banta shi da tsarki ya zama da cewa a mai tsarkakakken ayyuka ne duk wani abin da yake mummuna ne kautacce ne gare shi shi yasa wasu malamai suka ce suka fassara da zakatar din da cewa lam yaf'al isman qattu bai taba aikata zaben Allah ba kusa da Allah madaukakin sarki ya riga ya tsarkake shi ya sanya shi mai tsare dokokin Allah tabaraka ta'ala bayan haka wata ni'ima da ya masa shine ya sanya shi mai kyautata wa iyaye mai kyautatawa ne ga mahaifinsa da suka haife shi walam yakun jabbaran asiyan kuma bai zamo mai girman kai mai saba wa Allah madaukake sarki ba anan haɗa maganar a kyautata iyaye da kuma kone masa girman kai na sabon Allah akwai ishara zuwa ga cewa wato duk wanda ya rasa biyayya zuwa ga iyayensa to za ka same shi wannan a gaba-gaba yake wajen saba wa Allah in dai mutum ba ya kyauta wa iyayensa to yana gaba-gaba wajen saban Allah kuma ba za ka rasa shi da girman kai ba ah, a wanda ya kasa kyautata wa iyayensa duk irin hidimar da suka yi masa da irin falalarsu a kansa bai iya kyautata musu ba bai iya musu kyakkyawar mu'amala ba waye kake ganin da musu kyakkyawar mu'amala in har bai kyautata wa iyayensa da suka zama sababin samu a wannan duniyar ba to kai ko ya zo bai yi maka girman kai ba saboda wani amfani ne da yake ganin zai samu a wajenka yana rasa wannan amfanin to girman ka ya faɗi kuma wajen duk wanda baya bin iyayensa to za ka same shi da irin wannan dabi'a kuma tunda Allah madaukakin sarki ya faɗi wannan a wannan guri na mahalli na yabon annabi a aya kasancewa ba karamin wato ba karamar ibada ba ce wadda Allah yake so ka zama cikin bayi waɗanda za su rinka yin kyautata wa iyayensu gwargwadon da Allah maɗaukake ka? bayan kaɗai ta Allah maɗaukacin sarki da bauta da gaskata annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ba abin da yake da falala kamar kyautata wa iyaye ba abin da yake kyautata wa iyaye idan har Allah madaukakin sarki ya yi ka musulmi to yana daga cikin babban aikin da yake gaban ka kyautata wa iyayenka da duk abin da kake ganin zaka yi duk abin da kuma kaga ka samu dama kana yi wa iyayenka to in kana da damar karawa ka kara dan lokacin da ka rasa su to sai ka ji cewa baka yi abin da ya dace ba kuma dai kun ga duk wannan falala da annabi ya samu sababin addu'ar mahaifinsa ne annabi zakariya wannan yake nuna muhimmancin addu'a da iyaye za su yi in kana so ɗanka ya yi albarka ya zama na kirki to ka rika masa addu'a ko mun kan garansa ka masa addu'a kai da ka shiryu ai ba ka shirye da kanka ba falala ce ta Allah roƙa masa falala Allah madaukakin sarki duk lokacin da na tuna wato a yan kwanakin nan inda na zo maganar biyayya wa iyaye da kyautata wa iyaye wato na kan tuna wani abu da ya faru a cikin an watannin nan akwai kani na shakiki wanda kusan duran da muka zo karatu da malam sha'ayar yushau ahmad zai tafi karatu albarka sai na tuna shi saboda bara a masallacin nan sau da yawa mukan zo da malam sha'ayar yusha zai wuce albarka rediyo ya yi program idan dr dc ne ba zai samu zuwa ba to shi aliyu shi yake ɗaukan mota ta ya kai shi ci program ya dawo da shi haka aka yi wancan ramadana ashe wannan ramadana ma za mu yi da shi ba mu sani ba yaro matashi ya gama jami'a ya samu aiki ya fara yi an sa masa ranar aure abinda ya rage tsakanin rasuwarsa da aurensa da wuce sati uku ba to ba rasuwar ce wato nake tunawa da ita ba a'a irin kalmar da mahaifiyarmu ta faɗa a kansa ni ma zan so a ce wallahi in na mutu da faɗa mu amma ban sani ba ko za ta riga ni mutuwa amma na so a ce ni ni ne a gurbinsa lokacin da suke faɗa wannan magana ta ce ali allah ya ji kansa da rahama ta ce ali tun da yake bai taɓa min laifi ba wallahi haka mahaifiyar mutum a ce matashi ɗan shekara talatin bai ma ƙarasa talatin ba mahaifiyarsa ta ce tun da yake bai taɓa mata laifi ba ta wannan ba karamin aiki ne to wannan abin da zai baka shi shi ne wato karyar da zuciyarka ka dauka cewa rabautarka a duniyarka da lahirarka shi ne gwargwarin yadda zaka da waɗannan dattawan da suka zama samu saurin ga duniya me ya ka ba su a duniyar ka biya su Za ka da wani abin da za ka biya su in ka musu gida hawa ɗari ka siya musu motar hawa ɗari ka kai su duk inda suke so a duniya a duk lokacin da suke so ka biya su ka biya su abdullahi ɗan umar allah ji kansa da rahama ya fi aikin hajji sai gaba da wani mutum wannan mutumin daga ƙasar yaman yake balarabe ne da kasar yaman da aka ce masa wannan shine abdullahi dan umar sai ya zo wajen abdullahi dan umar da wata dattijuwa a dauki a kafadarsa ya ce ya abu abdurrahman ya ce wannan da suke gani a mahaifiyar ta shi ita ta haifi. ya ce haka na ɗauko ta a kafaɗa tun daga ƙasar ta yaman ba za ta yi tafiya ba haka na ɗauko ta na zo da ita muka gama aikin hajjin nan gaba daya tana ka fada ta yace kana ganin na biya haƙƙinta haƙƙinta da Allah madaukake ya dora mu a matsayin ta na sababin zuwa na duniya na biya Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda yace ko nishi daya cikin nishin na naƙuda baka biya ba suka Abdullahi dan Umar yace masa yace nishi daya daga cikin nishin naƙudan lokacin da za ta aife kai ce baka biya ba ba a zo maganar ɗaukar cikin da ta yi ba fa'itashin da take yi wahala ciwo rasa bacci rashin kwanciyar hankali tashin zuciya amai ciwo kala-kala ciwon da ba a taɓa yin sa ba ma ana samun sa a wajen mutumin ciki wasu abubuwa da ba a saba ganin su ba amma ina ai ina iya samun su a wajen idan mutum yana da ciki akwai wanda yace mun da idon sa ya gani yace mun wata mata ce mai ciki yace ta shigo wani layi shi kuma yana cikin layin bata ganshi ba yace sai ga ta tsaya cikin ta babba ya girma yace ta kalli ta kalli dama ta kalli hagu ta kalli ko ina ta ga kamar ba kowa inda ta tsaya din yace sai ga ta kuya ta dauko na abu sai ta sa hancinta ta sa ta sa ta jima ta ajiye ta jima yace da naje na duba sai na ga cewa kashi ne ka duba ba a lokacin kawai ita wari take so ta ji ka duba yadda muke bashin wari amma akwai lokacin da matan za su ga cewa su wari suke nema duk wannan saboda bala'i ne da wahalar da suke sha a lokacin da suke ɗauka wanda bai kyautata wa iyayensa ba bai yi musu biyayya ba da irin wannan wahalar da suka sha a kansa gobe alkiyama ya ce wa Allah ne to kun gani annabawan Allah madaukakin sarki Allah yana yabon su da cewa masu kyautatawa ne ga iyayensu masu biyayya ne ga iyayensu kuma su Allah ya kore masa a wato girman kai da sabon Allah saboda duk mutumin da yake saba wa iyayensa to shine number one a cikin masu girman kai in girman kan sai hana ya ta ya sunkuya wa iyayensa ba zai sunkuya kowa ba Allah madaukakin sarki ya ce salamun alaihi amincin Allah madaukakin sarki ya tabbata gare shi yawma da wa mai yamutu wa yawma mai basariya ranar da aka haife shi zo duniya da kuma ranar da zai mutu da kuma ranar da za a tashe shi duk dan adam ta wannan marhalolin guda uku yake wucewa matakan nan guda uku ko dai mataki na farko yawa wulida ɗanar da aka haife shi ba wanda ya tsallake maganar aihuwa in ba babanmu annabi adam alaihi salam da ka cire annabi adam alaihi salam da awawu to sauran duk sun biyo ta hanyar ne haihuwa mu ma mun bi wannan hanyar hanya ta biyu ita ce ranar mutuwa wato shiga duniya da kuma fita lokacin da aka haife ka ka shigo duniya ka shigo gidan damuwa ka shigo gidan matsaloli ka shigo gidan rashin kwanciyar hankali ka shigo gidan faɗi tashi ka shigo gidan jarrabawa da an haife ka suka ce shi yasa da an haife yaro sai fara kuka saboda ya shiga damuwa ta shigo cikin damuwa da sanya zai kare da ita ba yanzu dai ya shigo ta ko ya za a kare uku kuma duk wanda ya zo haka ne duk wanda aka haifa haka ne ba wanda ya sanya zai kare da ita sai Allah ya halicce shi iyaye su ma ba zai zama masu kaifa ba yayin zai kare da wannan duniya zai wanye da ita lafiya ko ba zai wanye ba wallahu a'lam Allah ka sa samu wani ita lafiya mun dai shigo ta ka Allah ka sa samu wuta asa to Allah madaukakin sarki sa annabi haya alaihi salam sai Allah madaukakin sarki yace shi amincin Allah ya tabbata gare shi ranar da aka haife shi ya shigo da kafar dama saka Allah ce wa salamun alayki amincin Allah ya tabbata gare shi ranar da aka haife shi ba shi da matsala saboda ya shigo da kafar dama Sufyan ibn Uyayna rahimahullah ya ce mafi tsoron lokacin da ɗan adam yake samun kansa shine lokuta guda uku lokaci na farko shine ranar da za a haife shi ya ga ya fito wata sabuwar duniya da da ba a yake rayuwa ba da yana ciki yana rayuwa cike na sai fito sai ya ga wasu abubuwan da bai saba ganin su ba Allah yana ciyar da shi yana shayar da shi a ciki yanzu da ya zo duniya to sai fara jin wani abu shi ta yunwa ya ji wani abu shi kishi ya ji wani abu shi zafi ya ji wani abu shi sanyi duk wannan Allah ya ba shi kariya lokacin da yake cikin bai san da su ba to wannan shine mataki mafi tsoro Yanzu ji Sufyan ibn na biyu shi ne yau mai mutu ranar da zai mutu a lokacin shi nan ma zai ga wasu wanda bai saba ganin su ba domin zai gama laifu da bai taba gani ba kamar yadda ya zo duniya da bai taba ganin mutane mai fado ya gansu ko to haka ranar da zai fita kuma zai gama laifu mataki na uku kuma shi da za a tashe shi wanda ya fi kowane hadari ke waɗannan matakan guda uku kowane mataki ya fi wanda yake kafin sa hatsari matakin mafi sauki shine ranar da za ka zo duniya wanda yake bi masa wajen hatsari shine ranar da za ka batta wanda fi kowanne hatsari shi da za a tashe ka amma duk waɗannan matakai Allah maɗaukacin sarki ya ce annabi ya Yahya alaihi shi ya samu aminci Allah ya amintar da shi ya Allah mu sarki mu ka amintar da mu ranar mutuwar mu Allah ka amintar da mu ranar tashin mu anan shine karshen abin da Allah maɗaukakin sarki babu na kissar roƙon da annabin Allah Zakariya yayi a ubangijinsa akan ya bashi da annabi ya kuma Allah maɗaukakin sarki ya bashi kuma gashi Allah maɗaukakin sarki ya sufanta mana irin sufofi da Allah maɗaukakin sarki ya ba annabi haya kamar yadda mahaifin ce roƙa masa wannan kissa a cikin wannan sura tana da fa'idodi da yawa daga cikin abin da muka fahimta tun a farko mun yi ishara zuwa gare shi Allah madaukakin sarki sau da yawa yana kiran annabawansa da cewa su bayinsa ne don kada saboda girma da daraja da ɗaukakar da Allah madaukake ba su a ɗauki haƙƙin Allah a ba su da haka shi sake yawan kiransu da cewa su bayinsa ne haka ya faɗa wa zakariya zikiru rahmatar rabbika abdahu zakariya bawansa ne dan kada wasu su bauta masa domin daga cikin abin da ke sa wasu su ga cewa bari a ɗauki haƙƙin Allah a ba wani irin abin da mutum zai faru masa a rayuwarsa da bai saba faruwa wa mutane ba bai saba faruwa a ga mutum ɗan shekara sa'in da wani abu kamar yadda wasu malaman tafsiri suka bada kuma matarsa har ta tsoma ba taɓa aihuwa ba duk sun tsufa sun ya mutse kuma a lokacin Allah madaukakin sarki ba matarsa ciki kuma ta aibuna ba saba wannan ba kar wasu su ga wannan su dauki wani haƙƙi na Allah madaukakin sarki su ba annabi zakariya dan haka da bai bude surar sai ce zikru rahmatir rabbika abdahu zakariya dan ka gane cewa bawa ne na Allah mun karanta mustahabbi ne in zaka roki Allah madaukakin sarki ka rinka roƙon sa a sirri dan Allah mai fa'idar mutum ya je ɗakin Ka'aba zai roƙi Allah maɗaukacin sarki wai sai sa ana masa bidiyo yana roƙon Allah da Allah bai wannan wa zai nuna wa zai tura wa Allah ne me yi amfanin haka wani wa kansa yake yi wani kuma wani yake yi wato zai tura masa ya ce to ba abin da kake roƙa maka nan ka gani da gaske na yi fa'idar ka roƙa ka roƙi Allah maɗaukacin sarki a ɓoye kai da shi mun faɗa a baya ya fi na cewa lallai ka yadda Allah yana jin ka yana ganin ka ko'ina kuma zai iya maka bukata kuma ya fi nuna tawazu da kankan da kai domin wanda yake neman abu yana girma mai bayarwa kuma yana yin murya kasa ne amma duk wanda ya daga murya lokacin da zai roƙa, to yana nuna cewa ko ba a bashi ba ma ya dawo dawo da shi to in za ka roƙa wani kuma da kayi masa gaba hadin gaibi. da fa'idar da yawa ce a ce bai sani ba ka yi masa da ya fa ke. da nisan taka da gariya sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallama cewa duk wanda ya roka dan uwansa wani abin da dan uwan yake so bai sani ba to mala'ika zai ce zai maka walaka mithluhu kai ma Allah ya baka abin da ka roka masa to ka zo kana tallata duniya kissa ta nuna mana irin yadda bayan Allah suke kankan da kai a gaban ubangiji idan za su roki abu kissa ta nuna mana daga shan fa'idodin cikin kissar ne su annabawa wato ya halatta gare su kamar yadda wasu malamai suka faɗa ya halatta su su roki abin da ya saba wa al'ada khawariqul adat abinda Allah madaukakin sarki al'ada ba haka Allah yake abun ba amma su ya halatta su roƙa kamar yadda wasu malamai suka faɗa saboda annabi zakariya a wannan yanayin da ya roƙa Allah kakin sarki ba sunnarsa bane ya rinka bada aihuwa a wannan yanayin. an ta ko daga cikin fa'idar da zamu samu daga cikin ɗabi'un mutanen kwarai duk abin da za su roƙa ko na duniya ne abin ko ana ganin sa wannan abin na duniya ne to sai sun alakanta shi da wata maslaha da za ta zama mai amfani a lahira wannan yake nuna kada kai ka rinka neman duniya saboda duniyar kadai a'a ka rinka neman ta saboda ta maka amfani a lahira in za ka roƙi ɗa ka roƙi mai albarka ka roƙi na gari. kar ka roƙi ɗa kawai kai shiru sai ka aiko dan ta'adda ga shi dai dan ne ka samu amma bukatar ka ba za ka biya ba daga cikin fa'ida da za mu samu a cikin wannan kisa, wato ana son albishir wa 'yan uwa duk abin kirki na albishir ana so kai wa ɗan uwanka musulmi Allah madaukakin sarki ya ga dama da annabi zakariya ya roke shi ɗa. kawai sai da annabi zakariya ya ga kawai matarsa da ciki kawai ba sai an gaya masa ba amma sai ce ya zakariya ina shiru ka gauna muna maka albishir da ɗa abinda ke nuna albishir abun so ne duk wani abin alheri da wani zai samu to yi kokari kai masa albishir zai samu farin ciki kai kuma za ka samu lada daga cikin fa'ida da za mu samu a cikin wannan kissa har yanzu wato zaben suna yana da muhimmanci ba dan zaben suna yana da muhimmanci ba da Allah madaukakin sarki ba zai ba shi kulawa a cikin wannan kissa har ya ce shi ya saba masa suna ba inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu yahya muna maka albishir da da sunansa yahya zaben Allah madaukakin sarki shi ya zabo sunan kuma ya gaya masa cewa ga sunan dan kuma ya ba mu labari a cikin alqur'ani abinda zai nuna maka muhimmancin zaben suna kada duk wani suna kawai tarkace ka ɗauka kawai ka sa a a'a kai zaɓo mafi alherin suna wanda aka jingina shi zuwa gabawan Allah ka ce abdullahi abdurrahman abdussamad abdulmalik abduljabbar abdultahar duk wanda aka jingina shi zuwa ga sunayen Allah subhanahu wa ta'ala babu sunaye masu alheri kamar wannan ya eh, suna annabawan Allah ya eh, suna mutane na gari sannan ba a so ka zaɓa suna mai wahala ka zo faɗansa ma ya zama aiki wa mutane wata tsohuwa an sa waje ka fi suna abdurra'uf ta rasa yadda na ce ta faɗa abdurra'uf din nan saboda ita ba balarabiya ba ce kuma ga shi ta riga ta manyanta yanzu waɗannan harufan musamman fa'u din nan fa ai aiki ne abunta kuma ta hada da abdu ka bar ta ce abdu ma aiki ne ta sa hamzar ma inda bahu yake bala aiki ne abunta ta hada abdu da ar-rauf ai ba karma aiki bane to malamai suka ce ba a so a sa suna wanda wa zai zama mai wahalan fada in ka zo da mutane kasashen duniya za ka sha maki inda wani sunan karasa yadda za ka kamar shi a ajinmu a jami'ar musulunci ta wuri na akwai ɗan china kullum sai sun yi rigima kan sunansa da malaminmu saboda duk malami da ya zo dama zai kira suna dama duk malami yana zuwa abinda zai fara zai kira sunaye a tanna to shi sunansa tunda daga chinanci ne aka mai da shi larabci su china suna suna iya faɗan harafi babu wasani to shi kuma a larabci kuma babu wannan dole harafi sai da wasani a fara suna da harafi marar wasali babu a larabci dole na a fara a fara da mai wasali to shi wai yana da akwai ta'un a cikin sunansa a farko da ta'un ne da shinu sai wawu sai shinu aka yi rubutawa ta'un shinun wawun shinu shi malamin yanzu sai ce tashwish sai ce shi wallahi kam ba tashwish ba ne asalin tawul din wato silent ne shushi shushi wai haka yake so shushi liyan sunan sa gina shi ma abin da ya zo sai ce tashwish ya ce a za shi rai tashwish saboda tashwish a larabci ya gaba abu ne mai kyau ba irin mutum mai kawo hayaniya shan shawishu alan na shi malamin karshe fa sai kawo malam ya daina faɗin sunan idan ya zo in ya faɗi na kafinsa da ya zo wancan ɗan sai kalle shi kawai sai dariya sai siya masa tafi to ya kamata kai ma ka nemi suna wanda kasancewa a za a iya faɗansa karka zabo suna wanda kasan ba za a iya faɗa wannan yana nuna mana cewa suna yana da tafiri matuka tun da kaga Allah madaukakin sarki ne tashi zabowa ne zabo sunan da ma'anar sama da kaji wato ma'ana ce mai kyau kuma mai bidadin faɗa baki ya haya a daga cikin fa'idar da za mu samu a cikin wannan kisa har yanzu babu laifi idan mutum ya yi mamaki cikin al'amuran Allah matukar dai ba musantawa yi ba don ka yi mamaki ka cikin ikon Allah yanzu ya za a yi duk mutanen duniyar nan da suka mutu a tashe su rana ɗaya kuma abu misali sai tana mamaki ba wai kare ta kuke ba mamaki kake da kai laifi ba domin kun ga annabin Allah Zakariya yana mamaki bayan shi ya roƙa amma yana na ya kone yi gulamu a kane tamar a ce a kiran wa kad balaktu min al-kibri ya yana mamaki amma da yake mamaki ne ba na inkari ba wani musantawa ba bai yi laifi ba kar dai mamakin ya sa shaidan ya ribace ka kuma ka tafi zuwa ga musantawa har mun ba da ishara zuwa ga annabi ibrahimu alaihi salam ai baya mutun Allah madaukakin sarki zai tashi bayi amma ya tarabbi arini kaifa tuhil mauta qala wa lam tu'min qala bala walakin yarbayyana qalbi a cikin wannan har yanzu malamai suna cewa lokacin da annabi zakariya ya ce rabbi ja'alni ayatan Allah ka sanya min wata alama suka ce wannan yana ishara zuwa ga wajibcin wato at-tasabbut idan labari ya zo maka kai binciken kwakwaf domin kaga Allah madaukakin sarki ne fa ya gaya masa baya shakka akan aikin Allah baya shakka akan Allah ne musulmi yake bai yi kuma dama ya ce a saba yi masa amma sai ce Allah samun wata alama wanda zuciya ta za ta rutu cewa wannan abun ba tabbas suka ce to idan labarin Allah da ya baku zakariya da albishin da ya masa amma yana so a bashi wata alama da zai samu nutsuwa ina ka kuma labarin da zai zo maka daga wani ya zo maka da labari kawai ka kwasa musamman zamanin AI din nan kwarai kuwa sai za ka zo kana ta bala'i akan abu sai a ce maka AI ne wani malami ya turo wani ya ga wani bidiyo ya turo a wani wani gurbi na malamai yana ta bala'i yana masifa yanzu a rumman ma ake wannan abu kaza kaza kaza yana gama aka shiga ta malam AI ne bai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ce yanzu abin ya kan ba za mu iya ganewa wanne ne abin gaske ba ne ne abin nan ba shi yasa ka ga yanzu maganar yakin nan da ake yi tsakanin Isra'ila da iran da amurka ni ina mamakin a cewa kowa sai ya sa bakinsa da babban malami da karami in manyan malamai sun yi to ƙananan malamai sai ku shiru mu almajirai kan za mu yi sun bambu kuma umarni kamar mu ji ba idan abu ya nake ce maka kai dai ka san cewa duk yadda aka yi abin da kake so shi ne musulunci ya ɗaukar ka ko to kai ta addu'a Allah ya ɗaga darajar musulunci babu musulmin da zai so ba za a sabi Isra'ila ba ba wannan musulmi kowane musulmi yana burin ga cewa isra'ila ya babu ita to in ka ji wasu suna wata magana suna wato ɗari-ɗari da harkar iran ɗin ba wai suna gombayin isra'ila ba ne ba a'a suna cinowa irin da sisa ne da irin abubuwa da tada da wani tsaye da iran ɗin take da shi amma a ƙarshe za su ce allah ɗaukaka musulunci ko to bai kamata a ce duk abin da ya zo maka shi ka saba ba yanzu labaran masu yanka maka da labarin an ce kaza ne wani zai zo ce maka AI ne abinda ake shirya yaƙi AI AI ba sai a shirya yaƙi da sojoji da bindigogi da igwa da helicopter suna kai hari kuma duk sai an gama ce maka AI ne AI ɗin nan yana neman haukata mutane ne fa babu wata musiba da ta kai AI din nan ba yadda za ka gane gaskiya da ƙarya da haka wani ka tantance labari idan ya zo mana fa'ida ta gaba a wannan yana nuna ba laifi ba ne idan lokacin abu ya wuce wa mutum saboda a al'ada lokacinsa shi ya wuce sai kudda tsammani to ba a cewa wannan ya kudda tsammani daga rahamar Allah ai ka ga annabi zakariya alaihi salam yana mamakin cewa ai shi lokacin ya wuce lokacin haihuwa Allah ya kulli gulamu fakana ta mar'ati ajin wa qad balagtu min al-kibar utiya kenan shi ya fita zamani daga mai da aihuwa idan har mutum yanayin wannan abin da aka saba samu ya wuce shi sai ce a mukan kuma aikata ya wuce mana ba za a ce wannan yana fidda rai daga hamar Allah ba za a ce masa haka ba saboda sunnar wannan abin ne yadda Allah ya saba yi yake ganin cewa shi ta wuce masa da haka ya fidda wannan yana daga cikin kuma har yanzu abin da mu fahimta wato ikon Allah madaukakin sarki wajen yin abin da ya ga dama shi dai annabin Allah Zakariya da ya nemi a nuna masa aya Allah madaukakin sarki ya bashi aya ayar kuma sai ta zama shi fa ba kurma bane kuma lafiyar ta kalau amma ba yake magana ya kamata lokacin da kake zara zance ka rika tuna cewa wallahi ba karamin nima Allah madaukakin maka ba lokacin da kake faɗan alheri ka zaka sanar cewa fa Allah maka nima mai yawa dan inda ya ga dama kana da rai sai hana ka magana kuma wannan bai sa kai takatsan wajen faɗan sharri domin ni'ima ce Allah kake maka ya maka mata ka gode mata da ni'imar da karkai mutunci idan har aka baka bakin harshen da zaka yi magana ka yi magana mai kyau sai kai magana da Allah baya so kana mutunci wa Allah da ya maka wannan harshen magana ya kamata kuma kai godiya ne ba kai mutunci ba ina ganin za mu dakata na insha Allah ta'ala duk da cewa akwai sauran fa'idodi da mu karasa ba amma saboda lokaci za mu dakata sai Allah mu dauki kai mu karatun gobe abin da muka faɗa daidai Allah ba mu ladan sa abin da muke kuskure Allah mu dauki kai mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Gracias.